Alit birnin ma'adinai da ke cikin yankin jihar Agades bai tsira ba dangance da matsalar ledodi wacce aka ɗora dokar hana shigowa da kuma aiki da ledodin. Hukumomin da'irar gunduma Alit sun saka wani tsari na kare muhalli da kuma yaƙar shara musamman ma ledodi ta hanyar tabbatar da tsabta Wannan tsarin ya taimaka wa matasa da dama maza da mata wajen samun ayyuka da suke basu damar samun abin da za su korewa bakunan su kuda. Azara Malawi wata mata ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tsarin. Wannan aikin da aka fido mana na sun talododi a nan garin Arlit cikin program na Arlit Sarho lalle mun ji da za mu ce kwarai. Matan mu wanda suke tabarkalla kawai suna zaune dai babu aikin hannu babu komai sai meri ta ba su kaya sabbin buhuwa haka sai su je kuma su yi wannan aiki in suka yi shi kuma daga sun kare Da yawan mata da maza a cikin wannan da'ira ta Alit sun shiga cikin wannan harka musamman ma na sarrafa lododi zuwa sayar da su. Magajin garin Alit Mauli Abdulrahman da ƙarin bayani. Ta hanyar wata kungiya da muka kafa ana tsintsinto lododi sai a sarrafa su. Duka wanda ya ciko sako biyar na ledodi ana biyan shi jika biyu. Niyar da muka saka a gaba shine na tsintsince lododi domin tabbatar da tsabtar garin. Ledodi idan aka tara su ana sarrafa su ne. Akwai matasa da aka horar da su domin wannan aiki. Ledodin dai akwai inda ake su inda matasan suna ɗauko su domin sarrafa su zuwa birgi domin yin hanyoyi a cikin unguwanni. Wannan tsari na da'irar gundumar aliti dai wani misali ne abin kwaikwayo ga sauran gundumomi da ke cikin ƙasa domin taimakawa wajen ci gaba da kuma tabbatar da tsabtar muhalli a cikin birane da ƙauyuka na cikin ƙasar Nijar.